daɗin da na ji da farin cikin da na samu a cikin zuciyata game da wannan doka ta ƙasar injiya sai na ji ina ma a jihar Kano aka yi ta domin kalubalen da mata suke ciki yanzu zancen da nake muku a shekaran jiya wallahi azimi kes din wata mata za mu yi ƴaƴanta goma sha ɗaya da mijinta ya mata saki uku kawai dan ya aure shekara goma sha bakwai babu sidi babu sadada hajiya altani abdullahi kenan shugabar kungiyar zawarawa da marayu ta jihar kano kimanin shekaru biyu baya mai martaba sarkin kano malam muhammadu sanusi na biyu ya kafa wani kwamitin malamai da masana dokoki da shari'a da kuma zamantakewar aure wadda aka ɗora wa alhakin nazari domin fitar da wani daftarin doka da zai takaita yanayin sakin aure aure a sassan jihar Kano kwatankwacin matakin da hukumomin Indiya suka ɗauka a kwana-kwanan nan. Barista Aisha Abdullahi Tijjani lauyar gwagwarmayar kare hakkin mata da yara ce ta yi tambihi akan yunkurin fadar Kano ta wannan fuska. wannan doka da indiya suka yi hoɓɓasa suka yi wannan doka ce daman da take a musulunci ai sarki ya fito da doka ya irin wannan ko dai ba kan wannan hukunci take ba ai hoɓɓasa ya yi wajen gyara al'amuran aure wanda ana nan ana sa rai Allah ya fito da dokar tunda har yanzu ita ma bata kullun duk inda muka san zamu yi advocacy muna kokari mu ga mun samu wanda zai tsaya tsayin daka a haɗa kan masu dokan na a yi a fito da ita tun da gaskiya daɗewar da ta yi bai dace a ce ta daɗe ba kuma har yanzu mun rasa dalilin daɗewar ta. a cewar hajiya altina abdullahi duk da yunkurin gwamnatin jihar kano na ɗaukar nauyin hidimar auren zaurawa a 'yan shekarun da suka gabata har yanzu alƙalman zaurawa a kanan na karuwa babu wata rana ta allah da aure ishirin talatin arba'in hamsin ba zai mutu ba sittin saba'in kuwa su kuma ya suma bai mutum ba amma yana hanyar mutuwa matar tana gidansu ko tana ofishin yan hizba ko tana kungiyoyin um, mata masu kare haƙƙoƙi ko tana kotun alkali inda za a kashe mata aure to sai dai a cewar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kwamandan hukumar hizba ta jihar Kanam babu ƙasar da za ta iya kafa dokar hana saki a duniya baki ɗaya. ba wata ƙasa a duniya da ta isa ta hana saki sai dai ta yi tsari in za a yi saki ya zama cewa mutum ya san menene saki kuma me yake bayo yake biyo bayan saki yanzu misali mutum ya saki matarsa da ciki watakila ya yi haka ne don ya huta to in ya zo sai a ce akwai haƙoƙi guda biyar da suka hau kanka na farko yanda ka sake ta nan to za ta zauna a gidanka a ɗakinta za ka ci gaba da ciyar da ita da tufatar da ita har zuwa lokacin da za ta haihu da ta haihu ta gama idda yanzu nonon da yaron zai sha ba naka bane nata ne don haka sai an yi tsada an faɗi kuɗin da za a shayar da nono tsawon wata 20 ko 24 to bayan ta gama shan nono kuma sai a shiga marhala ta uku to yanzu za ta riƙe maka ɗanka zuwa yaye zuwa kulawa da shi hayye wayo nawa za ka biya ta sannan kuma daga nan sai a shiga kuma tofar da magani da makaranta da asibiti da duk wani nauye-nauye sai an dinga rubuta wa mutum yana biya sannan kuma sai ya nema mata watakila inda za ta zauna ma ta yi wannan aikin don watakila ba a gidan mahaifinta ya kamata je ta yi wannan aikin ba tunda mijin za ta wa aiki ba mahaifinta ba haka nan lokacin da mace take neman lalle sai mijinta ya sake ta to sai a karanta mata yanzu fa yana ɗauke miki nauyin kaza da kaza in kika tafi gidanku ba dole ne mahaifinki ya ci gaba da wannan ba sannan ba dole miji na biyu da zai fito ya kai wannan ba ko ba dole ki samu mijin da wuri ba malam aminu ibrahim daurawa kenan a nan kano Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.